لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudubar mu yau tana bayani ne akan ayyuka na kwarai da kuma miyagun ayyuka godiya ta tabbatar ma Allah rab ubangijin halittu wanda yana karɓar tuba daga bayansa kuma yana rangwame daga miyagun ayyuka ubangiji yana sane da aikin da kuke aikatawa na shaida na yadda na amince babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya lalle ubangiji yana sane da abin da ya kasance da abin da ma zai kasancewa da abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke asirtawa na shaida na yadda annabi muhammadu bawan allah ne manzon allah ne mai gaskiya wanda yake abin wa amana abin wanda adda amana tsira allah ya tabbata gare sa da iyalansa da sahabbansa su ne mafifitan abokai da aminci mai yawa ya lullube zuwa ga iyalansa bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron allah maɗaukakin sarki ku yawaita ayyuka na alkhairi domin ayyuka na alkhairi shine hanyar shiga aljanna sannan kuma ku tuba daga miyagun ayyukan da kuke aikatawa gabanin mutuwa ta iskoku wannan ita ce hanyar halaka idan mutuwa ta cimma mutum bai tuba ba Allah madaukakin sarki yana cewa lalle duk wanda ya zo da aiki mai kyau to lalle yana da alkhairi daga wannan aiki sannan ranar tashin alkiyama mutane suna cikin hirgita shi kan shi na cikin aminci wanda ya zo da mugun aiki ya yi aiki wanda bai da kyau to za a ke huska ce a cikin wuta ba ku da wani sakamako wanda za a saka muku sai abin da kuka aikata ya ku bayan Allah a cikin wannan aya akwai kwadaitarsuwa game da zaburar da jama'a akan ayyuka na alkhairi lalle Allah madaukakin sarki yayi alkawali ga duk wanda ya aikata ayyuka na alkhairi shine da alkawalla guda biyu masu daraja a wajen Allah na farko ubangiji zai saka ka masa da alkhairi kuma Allah in zai saka kawa da alkhairi yana kawa kamar da hadisi ya nuna yana linkawa daga goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa linki linki mai yawa ya ku bayan Allah mu sani Allah madaukakin sarki na cewa duk wanda ya zo da mugun duk wanda ya zo da aikin kwarai shina da lada goma lada goma nan zuwa ɗari bakwai zuwa har zuwa ɗaruruwa ubangiji dai sun adadin su alkawali na biyu shine ubangiji ya alkawali zai sa aminci wato na hirgita babba a ranar tashin alkiyama kowa na cikin hirgita kowa na cikin tashin hankali amma shi wanda ya yi aiki na kwarai to yana cikin yarda Allah shi na cikin aminci Allah maɗaukakin sarki yana cewa lalle su mutanen kirki tsoro mafi girma ba zai bata musu rayuwa ba ranar tashin alkiyama a cikin wannan aya mai girma akwai tsoratarsuwa game da miyagun ayyuka da kuma wanda ya zo da mugun aiki yan mutu bai tuba ba za a ke huskaci a cikin wuta wannan kyaci ne mai tsanani ubangiji ya yi alkawali ga bayansa ya yi bayanin aiki mugu wanda mutum ke aikatawa shi kuma hanya ce zuwa ga shiga wuta kuma yana wajibtar da dawwama daga shiga wuta idan mutum ya mutu bai tuba ba mu sani nisanta daga ayyuka miyagu nisanta daga ayyuka wanda ba su da kyawo to yana jawo alheri a duniya yana jawo alheri ga jama'a wanda ya afka ga wani abu daga cikin sakon Allah kuma ya mutu bai tuba ba to za a dawo da shi cikin wuta matukar tubarsa ba ta riga mutuwarsa ba Allah ya karbi mu ya ku bayan Allah mu sani mutane sun kasu kashi uku akwai mutanen da ake ce ma ashabu hasanat mutanen da ke ayyuka na kwarai waɗannan mutanen da ke ayyuka na kwarai ba su da wani aiki na zunubi manya don haka waɗannan su ne 'yan aljanna Allah ka sa muna cikin su ya yi sallar nafila ya yi salloli na ibada ya yi karatun alkur'ani ya sadar da zumunta ya ji tsoron Allah ya ɓoye aiki ne wanda yake yi na sabo sai da shi sai Allah yana faɗa ma Allah Allah ya yi masa kuma ya mutu yana tuba wannan su ne 'yan aljanna akwai ashabu sayyati waɗanda suke ayyuka miyagu su ko waɗanda ke aiki miyagu ba su da aiki mai kyau su ko waɗannan su ne 'yan wuta duk wanda ya mutu aiki ne na zunubi shi ya yi yawa bisa ga aiki ne na kwarai to wannan dan wuta ne Allah ya kare mu to amma akwai na karshe su ne waɗanda su ko suka aikata aiki na kwarai amma kuma suka aikata mugun aiki sun yi ibada ta kwarai mai yawa kuma sun yi ayyuka na tsaya sun yi abubuwa na sabon Allah to in aka waye gari waɗannan su ko sun kasu kashe biyu wanda aikinsa na kwarai ya rinjaya to wannan dan aljanna ne wanda aikinsa mugu ya rinjaya wannan dan wuta ne Allah madaukakin sarki yana cewa lallai wanda aikinsa wato abin awonsa ya yi nauyi waɗannan su ne za su samu babban rabo a ranar tashin alkiyama wanda abin awonsa shi ko yayi sako-sako to waɗannan su ne suka yi hasara kawunan su za a kada su a cikin wutar jahannama huskokinsu wuta na ƙuna su sannan kuma suna cikin wannan wuta abin shan toka abin gincewa ya ku bayan Allah mu sani aiki mai kyau kashe-kashe ne yana da yawa miyagun aiki kashe-kashen suna da yawa shine sa duk lokacin da mutum yake cikin rayuwa to ya yi kokari ya zamo aikin alkhairi dinai ya yi yawa bisa ga aiki ne wanda bai da kyau. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan mutum ya saba ma Allah za a yi masa digo guda cikin cikin taddawa eh, baka a cikin zuciyarsa in bai tuba ba ya sake saba ma Allah sai a sake diga masa taddawa guda baki a cikin zuciyarsa yana nan yana sabon Allah ana diga masa taddawa baki a cikin zuciyarsa har sai zuciyar ta koma baki kirin tilin wilin sai ya kasance ma kala yana sabon Allah bai son wasu yan shi su su gani kala yana sabon Allah bai son abokan uwayensa su gani to yanzu gaba ɗaya saboda shaidan ya sa an yi masa wannan tawada baƙi cikin zuciyarsa sai ya zamo gaba ɗaya ya bushe idanunsa don haka in samu Allah ma shi ganin ya kai ma ba ma wani abu bane bai ɗaukar malahi bane to a wannan lokaci to ya riga ya yi da rahama Allah daidai wannan lokaci ubangiji zai yi nisa da shi shi kuma ya kama kusa kusa da shaidan shaidan zai zamo shi ne abokin jahiyarsa wata boye Allah wani almajiri ya zo gidanta ya yi bara sai ta kiraye shi ta ce ma almajirin ya zo sai ya zo ta ce ah kai almajiri wani makaranta a karatu sai ce ainihin yake a da area da yake ta ce ah, to ina malamin ku da aka sako ka kana dan karami ce wallahi malamin su shi karan kai ne in ya musu karatu ta yaya kai bida ba wani hali gare shi ba kuma uwaye ne sun kawo shi babu wani abinci wanda aka wanda zai ɗaukar nauyin karatunsa wannan bai Allah kuma sai ta ga hannu ne akwai kazuwa ta ga ga kuraje nan soma yaron yawa ga huska da kai da idanu da kawawa ko ina kuraje wannan bai Allah sai ta yi hankuri sai ta aza ruwan zahi ta tsaye da yaron ta bashi abinci na zazaye ya ce koshi sai ta aza ruwan zahi ta yi masa wanka ta kawo mai mai magunguna ta sanya masa ce mai kuma yan an jima da marece ka dawo ka dawo da marece za a baka abinci da marece ya dawo kuma ta bashi maganin kwayoyi ya sha ta bashi na shafawa ta ce gobe ka dawo ka ci gaba da tahowa nan kana amsa abinci ta gaya ba mijinta mijin ce ce ba matsala a'a tahiya ta yi tahiya yaro ya kama zuwa yana amsa abinci yana zuwa makaranta yaron can an ka samu wani mutum babban mutum ya ɗauke sai sun ya shi makaranta yana ne ya karatu har ya kare har ya samu shiga cikin 'yan siyasa ya samu ɗaukaka har ya hito ta kawo gwamna har ya ci gwamna yaro ya ci gwamna maman nan tsohuwan nan da ta bashi abinci ta kula da kurajensa ta kula da wani yanayin da yake ciki bata mutu ba rantsar da shi ana ƙara rantsar da shi gwamnan house sai kwasu kwamboye kawai sai ya yi wajenta jiniya da jibjib da motoci aka rakko excellency sai gidan malama ana zuwa kawai sai ɗaya yace kowa ya tsaya duk security suka yi tsaye yace kowa ya tsaya nan gidan mu na ba a san kuma inda ba a san gidan su na ba nan gidan mu ne shiga zan yi in gaida mamata don haka ka kowa biyo ne kawai sai shigo yana shigowa tsohuwa ita ko bata da lahiya yana shigowa sai dai sun hagaisa ya ce mama ta ce a ah, ina gajiya ya ce mama baki gane ne ba ta ce wallahi to ai an daddade kuma ɗayan suna da yawa cikin yan uwa kai ko cikin ina cikin wani dangi hake sai ce mama shekara talatin da bakwai da suka wuce kina tuna wani almajiri da yake bara gidanki ce mai duk ya tahi ya yi karatu ya dawo gidan ke ci abinci hakkin sanya mai magani ga jiki ki ba shi magani na sha ki kula da wankansa ki kula da suturarsa ki rungume shi kawai ke haihuwai. ta ce ah, a bayan bara na gane na gane shi kai na ce ya ce to ai mama yanzu ni ne gwamnan wannan gari ta ce gwamna kuma ya ce kwarai na yato takara Allah maɗaukakin sarki ya sa an zaɓe ni yanzu ni rantsatsen gwamna na nan a cikin wannan gari mama na ga ki kwantacce ai ban da lafiya ya ce Allahu akwai lokacin da ya kamata kenan in rama kenan sai ɗaya yasa aka zo mama aka riko ta aka shiga tunda an ce mama gwamnata duk wani security kaga dole ai taka tsantsan aka kwashi mama aka isa da ita ashe an daga an isa da ita ya bada da umarni a je a kula da ita kuma ya bada dama a roshe gidanta a yi mata gidan zamani aka kula da ita sosai don abin da take so ta yi ta taimaka ma jama'a ba ta san shi ba bai san ta ba ba su haɗu ba ba san komi ba amma sanadiyar alherin da ta yi saboda Allah da sadakar da ta yi saboda Allah ubangiji tun kayan azo lahira ya saka ka mata da abin da ya yi da abin da ta yi ya ku bayan Allah mu sani cewa hadisi ya tabbata hadisin mu'azum ni jabal ma'azu bin jabal ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka ce ma'azu dan jabal shi na cikin wadannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kowa sanin halar da haram manzo a sama ya yace alamu ummati bil halali bainal bainal halali warham ma'azum jabal wanda ya kowa sanin halal da halal da haram a cikin al'umma ta shine ma'azu dan jabal wata rana manzo Allah ya goyo shi suna sama a abin hawa sai manzo Allah sai sai ce ma ma'azu bari in baka wani labari duk wanda ya hadu da Allah har ya mutu bai taba hada Allah da kowa ba wajen bauta wannan mutum dan aljanna sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ma'azu sai ce ma'azu kuma ka san wani abu duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani a wajen bauta shi ko dan wuta ne to lokacin da manzo Allah ya gaya ma'azu ne jabal wagga magana sai ma'azu ne jabal ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ko da yayi zina yayi sata a wata ruwaya Abu Zarul Ghifari manzo Allah sai sanar gaya masa cewa duk wanda ya mutu bai shirka ba dan aljanna ne sai Abu Zar al-Ghifari yace wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata qultu wa in zana wa in saraka sai nace ko da yayi zina yayi sata sai dai Abu Zar yace kila annabi bai ji abin da nace bari mu maimaita manzo Allah ko da yayi zina yayi sata sai ce wa in zana wa in saraka ala ragmi abi zar ko da yayi zina yayi sata ko da Abu Zar al-Ghifari bai so sai ya shiga aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu Tirmidhi ya yi riwaya daga Abdullahi ɗan Abbas yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa ya kai ɗan Adamu da za ka zo mini da yashin duniya dukkan yawan yashin duniya gaba ɗaya zama zunubanka ne ka haɗu da ni baka taɓa shirka da Allah ba ina tara adadin zunuban na duk in gafarta maka ibn qayyim al-jawzi a cikin littafin sa zadul ma'ad yace abinda ake nuhi waɗanda Allah zai wa nan gwamnati sune abuja tauhidi waɗanda suka yi kadaita Allah a wajen bauta kuma tsintsin tauhidi ba su hada shi da komi ba su gaiwayar da shi da ayyuka wanda ba na Allah ba su ɗauki matsayi su ba wani Allah ko kuma su ba wani daga cikin shehinnansu ko kuma cikin malamansu kashi na biyu akwai aiki mai kyau aiki mai kyau shine mutum shi aikata ayyuka na ibada waɗanda suke wajibai kamar irin salloli guda biyar waɗannan salloli da ake yi na jam'i suna cikin abin da zai kusantar da bawa daga samun rahama Allah akwai azumin Ramadan akwai aikin hajji ga wanda Allah ya ba iko akwai sauran abubuwa na wajibai kamar wa da uba da yanzu kun ga halin da muke ciki matasa Allah ya jarabe su da wa uwayensu walakanci Allah ya jarabe su da rashin ganin kimar darajar iyayensu shine sa aka wayi gari yanzu idan mutum ya haihi ɗaya sun kaɗan yawa sai haka ɗaya ya ja birki jiya wani ya kawo mini kwamfilin ɗin cewa ya so su yi yarjejeniya da mata ta ɗan dakatar da haihuwa don ɗan su tara to sai dai uwar gida mata ɗaya biyar gare ta ita kuma amarya ɗaya biyar to sai allah ya karshe ɗiyar amarya guda to shi na baya an samu su robobin nan hana haihuwa tuna kuma nan ɗaya biyar biyar a bari ya huta to sai ran nan yana ɗakin amarya sai ta zo ta same shi ta ce alhaji ya ce na'am alhaji ka san dai biyar gare ta ko sai ce a ah, wacce ta ta ce a ah, ita anti to yanzu ni ɗiya ta ta mutu shekaran jiya kuma ka runguɗa mana robobi wallahi alhaji a bari ni ma in cin mata to shi kuma yana kokowa da gumin ga ministan tsaro mai wahal sai ya ga eh ya hete ya kabla ya kabla da kai ya samu dan mara kuma dan mara bai isa su yanzu kuma da shi ta zo mai da wani abu yanzu in an kama yi ciki an ka zo wajen rago an ka zo wajen "Kalihu takalihun haihuwa ma wanda yanzu rago sai a hankali sai ce mata wancan in Allah ka ba ta ce wallahi ruhin asirinka in cin mata to shi da mata ba su iya gane abin da ake ce ma kishiwa ka so abin da mijin kake so shi da sa hafsa da umar dan haddab lokacin da aka kashe mijinta a wajen yaƙi ai manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune Allah ya masa wahayi aure ta amma sai ya kira abubakar a siddiqul akbar sai da abubakar zo yace Allah ya yi mini wahayi in aure hafsa amma ba yanzu ba amma na hada ma ka rike min wannan sirri kai da ka hada ma kowa to bayan ta cika idda sai Umar ya zo wajen Usman dan Affan yace Usman bin Affan ka san an kashe mijin Hafsa a wajen yaki kuma kun kyale ta ga ta bazawara ba ta haihu ba don Allah kai da abokina Usman ka zo ka aure ta to shi ne ake son a yi talla ya kwarai ga ɗan kwarai don a samu ɗiyan kwarai sai usman ya ce sai an zuru fil mustaqbala zan yi nazari inda za'ana bari in yi shawara bayan kwana biyu kwana uku umar ya sake dawowa ya tambayi shi ya ce gaskiya bai shirya mu aure nan gaba bai shirya mu aure yanzu ba to shi da sai ya zo wajen abubakar ya ce abubakar ka san hafsa an kashe mijinta ka aure ta to shi abubakar bai ce ma sai ya shawara ba bai ce ma yana yi ba don yana da wani sirri na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kowa bai san shi ba daga shi sai manzon allah sai kyale shi to shi na da ya ga ai kwanaki abubakar bai mai magana ba sai dai kawai ya fuskanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na tallata hafsa ga usman ya ce zai yi shawara ya yi shawara da karshe yanke hukunci ya ce bai aurinta na zo wajen abubakar to gara ma usman da abubakar ma abubakar kyale ne yayi lokacin da umar ke ga magana abubakar na zane usman na zo sai manzo Allah ya ce ma ya ce ma umar umar diyakka hafsa ba za ta auri usman ba amma usman zai auri diya mata guda biyu da suka yi diyakka daraja sai ya shiru sai ce kuma abubakar ba zai auri diyakka ba amma diyakka za ta auri wanda ya yi abubakar da usman daraja ka yi hankuyar lokaci to shi da umar sai ya zabura ya tashi za ta auri wanda ya yi sayyidina usman daraja da sayyidina abubakar kai to amma manzo Allah ya faɗi ana daddadar kawai sai tashi kawai cikin niyya da jin daɗi bayan kwanaki sai dai manzon Allah sai ya kira abubakar ya ce ka je ka bi ɗin hafsa ubangiji ya bani dama in aure ta da ya zo ya neman hafsa sai ya gaya masa cewa abubakar ya ce masa manzon Allah ya daɗe da waɗa ne an ba shi dama shi aure hafsa amma kaɗan waɗa masiri ne amma yanzu ya aiko da in waɗi sirin ka ba shi dama shi haɗa ya aure hafsa aka ce umar saboda jin daɗi sai ya yi sujuda ta gode ma Allah bayan an ɗaura aure aka kawo hafsa ita ce mace ta shidda kamar yadda cikin nurul absari fi manaqib ahlul bait ne ma sa'id bayan an kawo hafsa gidan sai ta fahimci matan ga guda biyar duk suna son manzon Allah kuma sun haɗe mata kai kuma manzon Allah kawai suka kula ita ko sai ta ga aure take yi ga wanda ya aure ta don haka da ta tsaya ta bi son kishiyoyi ko abokan zama bari ta koma ma mijin nan da ta aura ta bi so gare shi sai ta fahimci manzon Allah Allah ya siya mai son zuba sai ta aika cikin jurub a sawo zuma in an sawo zuma in manzon Allah na ɗakin ta sai ɗaya ta ce manzon Allah ya dan kawo kai ne sai ya dan kwanta haka gincira sai ta kama bulbula manzon Allah zuma to ga al'ada annabi duk ɗakin da yake yi awa uku sauran duk awoyin da suka rage gaba ɗaya na Allah ne da mutane don haka sai ya yi awa tara ɗakin hafsa ashe lokacin da ya yi awa tara yadda da ashe ita na na aisha da sauran mata ko wace an kwankwasa mata ke hito ki ga iko Allah bai hito ba yanzu ke hito ki ga iko Allah ke hito ki ga aka kira su sai dai suka yi tsaye ko wacce ta mulla zani aka yi tsaye ana jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hito ɗakin hafsa domin a yi mai terere manzo sallallahu alaihi wasallama yana hitowa sai ya ga an yi tsaye ko wacce na ɗakin ta sai dai aisha da ya hiso cikin matansa sai da ta ce manzo sallallahu alaihi wasallama mitse she ka ɗakin hafsa menene hafsa ta yi muhammad da kaka dadewa ka dade cikin ta sai dai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kalle su sai dai ya karbo yana karbo sai dai ta ce kai kuma na ji bakin kamar yana warin wani abu ya ƙara ba jango da ta ce a? Ah, lallai ni ma na ji wayarin nan fa ya ƙara ba haka suka bi suka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abu da ƙarshe sai manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo ayoyi cikin suratul tahrim cewa ya ayyuhan nabiyyu Limatu tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim manzo Allah yace zuma ta bani kuma na sha zuma kuma na ji dadin zuma amma tunda hakun nuna ina warin baki daga yau na haramta maka kaina zuma sai Allah yace ya kai wannan annabi mai daraja saboda me kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta ma don neman yardan matanka in ma laihi na kai Allah ya gafarta ma ya ma rahama sai Allah ya kawo karfara da lakum tahillata aymanukum har zuwa karshe abinda an mahallu shahidu nan na na hafsa duk da wannan kasancewa kulawa da takawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah ya sake ta saboda daurin daurin abokan zama abu ya kai ya kai bango manzon Allah ya sake ta ta fito sai ga mala'ika mala'ika ya ce mata ina ki hito tace gidan annabtaka ina da na tace gidan mahaifi da ni sake ta ce miji na ya sake ni yace to ni manzon Allah nake Allah ya aiko ni a mai sheki gidan manzon Allah ba a sakin ki ne an nake sawwama qawwama domin kina azumman nafila kina sallolin nafila wa qumu ila salatikum yarhamu ربكم الرحمن الرحيم